أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وبعد yan wa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu dukkanin godiya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake ba mu wannan dama na kasancewa tare da ku a cikin waɗannan darussa masu tarin albarka darussa wanda suka shahi kyawun ɗabi'u a mahanga na addinin musulunci da fatan Allah subhanahu wa ta'ala zai amfanar da mu cikin abin da za mu ambata darasin da ya gabata mu yi bayani dangane da sashen sifofi da kuma alamomi na mutumin da yake da girman kai hakanan mun yi bayanin sashen kashe-kashe na girman kai inda muka bayyana cewa girman kai ya kasu kashi uku mun yi bayani akan kashi na harko wanda yake shine a takabbur amamalla insha Allah cikin wannan darasin za mu yi ƙoƙarin mu ƙarasa cikin wannan maudu'i din ya zamanto mun ambace sauran kashe-kashe suka saura da fatan Allah subhanahu wata'ala zai fa'idantar da mu cikin abin da za mu faɗa insha Allah kamar yadda muka yi bayani kan cewa fir'auna ya yi iddi'a'in uluhiyya yana ganin cewa shi ubangiji ne kuma ya kira mutane zuwa ga bautansa ya kira banu isra'ila zuwa ga bautansa sannan ya yi ma idda'ayin cewa in ma akwai wani ubangiji wanda ake kira zuwa gare shi kamar yadda da Musa da Harun ala nabiyina wa alihi wa alaihi salam suke kira zuwa gare shi to shi ne mafi girma amma kisosin alkur'ani mai girma sun bayyana mana ina ne makoman fir'auna me ya haru da shi kuma wannan ya ishe mutum darasi akwai kuma wani irin shakil wani irin hali na girman kai shi ma wanda yana shiga cikin girman kai ga Allah subhanahu wata'ala yi ma Allah subhanahu wata'ala girman kai hali da kuma irin shakil na iblis dangane da annabi adam ala nabina wa alihi wa alihi salam yake cewa ashaklul akhar min takabbur amam Allah huwa ma najiduhu min takabbur iblis wa حيث استكبروا ورفضوا إطاعة الله تعالى من موقع الأفضلية لأنفسهم والاعتراض على الحكم الإلهي وأمره حيث قالوا إن إبليس الذي خلق من النار لا ينبغي له لا ينبغي له السجود لمخلوق من تراب za mu ga kenan irin wannan shakal ɗin irin wannan halin shi ne halin iblis da kuma mabiyansa inda suka yi girman kai suka yi tinkaho gaba ga bin Allah subhanahu wata'ala wato suka ƙi bin Allah subhanahu wata'ala suka yi watsi da biyayya ga Allah subhanahu wata'ala saboda mai saboda suna ganin cewa su suna da afdaliya watan suna da fifiko a cikin kawukansu saboda haka suka bishire ma wannan hukunci na Allah subhanahu wata'ala inda za mu ga kenan iblis yake ganin cewa shi Allah subhanahu wata'ala ya halicce shi da wuta kuma annabi adam salam Allah ta'ala ya halicce shi da laka saboda haka shi yana ganin babu wani abin da zai sa ya zamanto ya yi sujida ga annabi adam salam gina yana shi'uri yana ihsasi a cikin zuciyansa akan cewa shi ya fi annabi adam saboda ka tun da ya yi shi ba abinda zai sa ya zama ya sujida ya masa sujida duk da cewa umarni ne na Allah subhanahu wata'ala Allah ta'ala shine ya ce iblis ya yi ma annabi adam sujida kuma shine ya ce ma mala'iku su yi ma annabi adam sujida amma sai zamanto iblis ya kangare ya yi girman kai ya ƙibi saboda me saboda yana ganin cewa shi Allah ta'ala ya halicce shi daga wuta shi annabi adam Allah ta'ala halicce shi daga yin laka saboda haka shi yana ganin ya fi shi kenan a koda yaushe su masu girman kai suna harakawa ne ta hanyar wannan sifa din ta afdaliya suna ganin cewa to tunda su ne suka fi kowa to kuma dole ya zamanto duk wani abin da za a yi na girmamawa su ne ya kamata a yi ma sai zamanto kamar yadda muke gani cikin wannan aya din iblis yana bayyana cewa lam akun li asjuda li basharin khalaqtahu min salsalin min hama'in masnun inda yake cewa shi bai kasance ba mai yin sujuda ga abin da Allah subhanahu wata'ala ya halitta da yankullaka wanda ya canza saboda shi yana ganin cewa babu wani abin da zai sa zamanto ya yi su shida saboda yana ganin shi ya fi hakanan cikin wata aya yake cewa qala ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin yake cewa tunda ni ina gani yace cewa ni na fi annabi adam in ji shi iblis yake gaya ma Allah subhanahu wataala ni na fi annabi adam saboda ka halicce ni ne daga wuta ni abin nan shi kuma ka halicce shi ne daga laka saboda haka tun da na fi shi a mahangan shi saboda haka kenan ba za ni sujada ba shi ya kamata min sujada wannan shi ne mantikin iblis Shi ne mantikin mabiya iblis wanda a koda shi suna ganin cewa su ne suka fi su ne suka fi cancanta duk wani abin da za a yi na girmamawa su ne ya kamata ya zamanto an yi ma duk wanda yake dauke da irin wannan sifa ɗin to yana ɗauke da mafi mummunan nau'i na girman kai mafi mummunan kashe-kashe na girman kai wanda yake shine girman kai gaban Allah subhanahu wa wato Allah ta'ala ya umurce ka ka kibi girman kai kenan ma Allah subhanahu wa wannan shine mafi mummunan nau'i na kashe-kashen girman kai wanda duk wanda yake ɗauke da shi lalle yana ɗauke da mummunan sifa wadda za ta kai shi mahallaka kamar yadda ta kai magabatan wanda suka irin wannan wanda suka bi irin wannan sifa din ta kai su ga mahallaka Qur'ani ya nuna mana mabinnan makoman fir'auna hakanan kuma ya nuna mana makoman iblis to duk wani wanda ya kama irin wannan sifa din kuma nan ne makoman shi duk wanda ya kama irin wannan halin nan ne makomansa watan kenan zai rayu a wulakance cikin wannan duniya ɗin kuma ran kiyama zai je wuta wal'azu kenan lazim ne zamanto mutum ya yaƙi wannan sifa ɗin lazim ne kasance mutum ya bincika kan shi gani yana ɗauke da irin wannan sifa ɗin ko bai ɗauke da shi domin zamanto ya yaƙi wannan sifa ɗin musamman yanzu yana da wahala wani ya idda a cewa shi ubangiji ne za a masa dariya ma amma mafi yawa mutane suna girman kai ga dokan Allah subhanahu wata'ala wani lokaci ma suna ganin sun fi Allah subhanahu wata'ala iya sa doka suna takabburi sawa'an sun sani ko ba su sani ba suna girman kai ga dokokin Allah subhanahu wata'ala wannan mafi munin nau'i ne daga cikin nau'o'i na girman kai wanda ya kamata ya zamanto mutum ya nisance shi tun lokaci bai kure masa ba kenan yana da kyau ya zamanto mutum ya iltifati ga wannan al'amari wannan kenan kashi na harko daga cikin kashe-kashe na girman kai kashi na biyu kamar yadda muka yi bayani shine a takabbur fi muqabil al'ambiya anbiya ya zamanto mutum ya yi girman kai a muqabilkin kin annabawan Allah subhanahu ta'ala ya ki imani da annabawan Allah subhanahu ta'ala ya ki gaskata su ya ki biyayya gare su wannan shine girman kai ga annaban Allah subhanahu wata'ala saboda me za mu ga kenan idan mutum bai da girman kai kuma mutum mutawadi ne kata'an zai imani da abin da annaba suka zo da shi kuma zai bi su amma idan ya kasance mai girman kai ne kuma baya da tawadu sai ga cewa to me yasa shi Allah ta'ala bai aiko shi ba ko kuma ya rika ganin cewa kai shi wanda Allah ta'ala ya kuma shi yana ganin ya fi shi me yasa zai bi shi girman kai kenan ga annabawan Allah subhanahu wata'ala da manzanninsa shi yasa za mu ga dangane da sashen al'ummu wanda suka gabata irin yadda suka yi tinkaho suka yi girman kai ga annabawansu wanda Allah subhanahu wata'ala ya aiko musu al misali akwai aya wanda suke bayan dangane da kadiyan annabi Musa da Harun ala nabina wa alihi wa alihi masalam kamar da mu gani cikin tarihi fir'auna da ma fadawansa da wanda ya tsoratar ya zamanto sun bi shi sun yi girman kai ga annabi harun da annabi musa alaihi wassalam inda suke cewa a nu'minu li basharain mithlina shin yanzu za mu yi imani da mutane guda biyu irinmu ga kenan shi ko da yaushe mutum da yake da girman kai yana ƙoƙarin ƙiyasta kan shi ne da wani ko da yana ganin cewa mustawan ku guda da shi to lazim ne ya zamanto kai ka bi shi ma ba shi ya bi ka ba balantana ma in ya kasance yana ihsasin shi mustawan shi ya yi naka mustawa sai ga cewa kawai ba abin da zai sa ya zamanto ya bi ka shi ne kawai cancanta a shi wannan girman kai ne kuma haka al'ummu wanda suka ta annabawa da daman gaske haka su kasance suna yi suna ganin mutane ne kamar su me yasa za a ce Allah ta'ala ya musu wahayi ya ki masu su wannan wahayi ya za a ce muna zaune tare da kai mun tashi tare da kai sai zamanto Allah ta'ala ya maka wahayi ni bai min wahayi me bambancin da adakwai tsana da kai haka suke gani su masu girman kai alhali sun manta da cewa Allah subhanahu wata'ala shi ne wanda ya san wane ne fi dacewa da saƙonsa shi ne ya sanin wane ne ya dace da annabci da kuma manzanci ai Allah ta'ala ya gan ku da bai aiko ku ba kenan ba ku da wannan ƙabiliya din ba ku da wannan istidadi din a cikin ilimin Allah subhanahu wata'ala balantana ya zamanto ya aiko ku naku abin yi shine kawai kasance kun biyo da Allah subhanahu ta'ala ya aiko sai ku samu tsira duniyan ku da lahiranku to ko yanzu ma wanda suke girman kai ga sakon annabawa haka suke ihsasi suna ganin su sun ishi kansu in ma rayuwa ne suna yi tsara ma kansu in ma dokoki ne suna yi tsara ma kansu in ma al'amarin rayuwa ne suna yi su gyara ma kansu saboda haka su ba su ganin me yasa zai sa su bi annabawa alhali sun manta rayuwa ba ta takaitu ba ne kawai ga hankali akwai abubuwan da hankali bai idrakin su dole sai da wahayi kamar da aka yi bahasin shi a muhallinsa hakanan kuma suke cewa wala in ta'atun basharan mithlakum inna kuma la khasirun amma suke cewa suke gaya ma sauran mutane wanda suka yi imani da annabawa suna ce musu idan kuka kuskura kuka bi waɗannan mutane ire-irenku mutane ire-irenku to lalle za ku kasance cikin mutane asararru haka suke sanya wasu wasi a cikin zukatan waɗanda suka yi imani domin ya zamanto sun kawar da su daga biyayya ga Biyayya ga annabawa ta'ala wannan shine ainihin girman kai ga annabawan Allah subhanahu wa ta'ala wanda yake shi ma martaban shi yana biye ga ainihin watan girman kai ga Allah subhanahu wata'ala wurin muni wa taratan ya yatazarra'una bi zara'in tufuliya wa yaquluna min mawqi'il inad wal lijaja wani lokaci kuma zaga cewa masu girman kai ga annabawan Allah subhanahu wata'ala suna taharruki suna wasu irin maganganu kamar na yara wannan kuma suna yin shi ne saboda tsaban inadi da kuma ja'in ja da gardama da suke ma annabawan Allah subhanahu wata'ala wanda aka aiko zuwa gare su sai ga suna cewa wa qala allazina la yarjuna liqa'ana laula unzila alaina almala'ikata aw nara rabbana waɗanda ba su kwaɗayin haɗuwa da Allah subhanahu wata'ala kafurai kenan suna cewa me yasa Allah subhanahu wata'ala ba zai saukar mana da mala'iku ba mu gansu ko kuma shi Allah subhanahu wata'ala shi kan kanshi ya bayyana ya zamanto mun gan shi irin wannan tambayar suke wannan duk neman hanya ne na kangare ma Allah subhanahu wata'ala da kuma yi masa girman kai amma Allah subhanahu wata'ala yake ba su ansa cewa laqad an fi anfusihim wa ataw utuwan kabira hakika waɗannan mutanen sun yi girman kai a cikin zukatansu kuma sun yi kangara sun yi taurin kai taurin kai wanda yake mai girma kinan sifa ne daga cikin miyagun sifofi girman kai ga annabawan Allah subhanahu wa ta'ala maimakon mutum ya kasance ya zo da wasu dalilai wanda ba su da kan gado wanda ba su tabbata ba a hankalce barantana a dalili na shari'a abin da ya kamace su ne kasance sun zo sun yi imani sun yi biyayya ga annaba Allah subhanahu wata'ala sai zamanto sun samu tsira duniyarsu da lahiransu wannan kenan da fatan Allah subhanahu wata'ala ya amfanar da mu cikin abin da muka ji Allah subhanahu wata'ala ya kare mu daga girman kai ya kuma taimake mu wurin yaƙan zukatanmu daga fitar da irin waɗannan mummunan sifofi a cikinsu kasance bayan sama nagarta masu kyawun ɗabi'u wanda za su yi iltizami da koyarwansa da tafarkinsa da fatan mu amfana wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin